daga wata baiwar Allah daga muradun gasunan guda uku wannan takarda ce ta sanarwa da daga ƙungiyar ɗaliban jami'ar musulunci ta ƙasa da ƙasa da ke jamhuriyar niger suna sanar da ɗalibai maza da mata masu sha'awar shiga wannan jami'a da su gabatar da takardunsu na sakandare wato sis ko kuma sse a wurare kamar haka to sun bayyana mutane da dama sun kuma faɗi lambobin waya saboda ƙarancin lokaci ba za mu iya faɗin mutanen ba amma dai ga lambobin wayar da suke ah, faɗa ga wanda ke da bukata shine sifili takwas sifili shida tara bakwai shida ɗaya uku sifili shida sai kuma sifili takwas sifili bakwai tara takwas bakwai hudu hudu biyu bakwai da kuma sifili takwas sifili takwas uku ah, biyu sifili sifili shida biyar biyar wayannan su ne nambobin da za a iya tuntuɗa wannan ƙungiya wanda ke da bukata sai wannan takarda alƙafa ta malam da ke cewa takarda koke ce suka ce assalamu alaikum takarda ce ta koke daga mutanen tsauni na yankin tudun wada gusau suka ce alƙafa ta malam wani kirista ya zo nan garinmu na tsauni zai yi gini da muka tambaye shi sai ya gaya mana ginin da zai yi wai zai gina makaranta ce da ƙarshe da ya gama ginin sai muka ga cewar coci ce ya gina saboda haka muke so a gabatar da kokenmu ga hukumar lamuran addini ta jiha da kuma karamar ko mulki ta gusau da duk wanda abin ya shafa domin gudanar da cikakken bincike a kan wannan lamari domin samun dawamammen zaman lafiya babu shakka wannan matsala na bita kuma na gano wannan coci an gina ta ba kan ka'ida ba kuma wanda suke da haƙƙi na sanar da su ji tsoron allah su ɗauki mataki kuma na san an ji an ɗauki matakin jan henti na dakatar da wannan coci ɗin to da yanzu wannan kira ne ga makasar lamuran addini kuma waɗannan mutane na garin auni sun bi matsalar nan a makasar lamuran addini lokaci mai tsawo kuma ni da na anshi matsalar na taimaka musu na gano lallai ginin ba kan ka'ida yake ba wajen hukumar da ke kula da tsare-tsaren gine-gine da kuma tsare-tsaren birane na bi wannan na gano lallai ba kan gaskiya aka yi ba kuma karshe abinda muka kai karshe an sa fenti ga wannan kuma an sa lokacin za a yi zama ta shiga matsalar zaɓe ta zo ana kai dab da fara zaɓe sai magana ta tsaya da haka muna fatan waɗanda wannan lamari ya shafa sun ji wannan coci ɗin an gina har wanda ya sai da filin na je na same shi na yi mai magana abinda da yake mana shi wallahi bai san coci za su gina ba amma a cikin bincike na na gano shi ya jagoranci kiristocin ya kai su ma'aikatar kula da gine-gine cewa a taimaka musu to wallahu alam abin da ya faɗi cewa bai sani ba cewa da kuma jagoranci su da ya na cewa a taimaka musu akan bai sanin ba ne wallahu alam ta dai ko inda haƙƙi yake kansu sun ji su ɗauki mataki domin wannan cin amana ne saboda cocin suna kiɗe-kiɗe a wurin bayan kiɗe-kiɗe wanda suna cutar da mutane wanda wani abu na yatsun tunzura mutane abu na biyu kuma an yi ginin ba kan ƙa'ida ba kuma lokar gama ma mun bi maganar duk mun dai kai ga cewa abin nan dai an shiga kan ƙa'ida ba na ka ɗauki mataki na canzawa da abin suka rubuta sun rubuta makaranta yanzu nan da nake maka wannan magana ina da hoton coci a cikin motata da sayan batun suka rubuta da cewa sun da cewa makaranta ce da irin wani abin kuma suna da yawa cikin garin na gusau to sa ido ga wannan ba zai haifa mana ɗamin ido ba wannan ya ce allah kara ma malar lafiya da kaifin basira amin ya ce yana tambaya tambaya ta ko ita ce ga musulunci ko akwai wata illa ga wanda ya ci kifi kuma ya sha madara a lokaci ɗaya domin na ji wasu suna cewa ba ya da kyau ya ce na biyu ko akwai laifi ga mai kwana bayan la'asar da yamma shi ma na ji wasu suna cewa ba ya da kyau a musulunci ya ce na ƙarshe ya malam ni ɗalibi ne na zamo ina taimaka ma 'yan uwa ɗalibai kiristoci da basirar da allah ya yi mani ko ina da laifi ba san me yake nufi da taimakawa ba ya kamata fahimci wani irin taimako ne a ku bari ya faɗi da kai ne me kake nufi da taimakon kaga nan za mu san hukuncin taimakon amma ban shafi cin kifi a sha nono ko a sha madara ban san wannan ba gaskiya laram ne bi karanta tun a a cikin nahawu